zan tabbatar Ja'far Ja'far da sauran waɗanda suka yi gudun hijira sun dawo Najeriya. In ji Kashim Shatima, mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Kamar yadda ku sani masu sauraro a shekarun baya ne, Ja'far Ja'far, mawallafin jaridar Daily Nigerian, ya wallafa wani bidiyo wanda yake nuna cewa gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana saka wasu kudade a cikin aljihunansa wanda hakan ya tayar da ƙura kuma ya tada hazo sosai a wannan lokaci har ta kai majalisar jihar Kano ta gayyaci Ja'far Ja'far din to tabbas Ja'far Ja'far din a wannan lokaci ya amsa kiran da majalisar ta yi masa yayin da majalisa ta ce za ta ci gaba da bincike a kan lamarin sai dai kuma shi gwamnan na jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya maka jafar jafar din a kotu duk da dai daga ƙarshe jafar jafar din ne ya yi nasara har kuma kotu ta umarci gwamnatin ta jihar kano wato ƙarƙashin jagorancin abdullahi umar ganduje da ta biya jafar jafar wasu kuɗaɗe to ta sanadiyar wannan abu da ya faru sai jafar jafar din ya ce rayuwarsa da ta iyalansa tana cikin matsala ma'ana yana fuskantar barazana a rayuwarsa da shi da iyalansa wanda hakan ta sa ya yi hijira daga najeriya zuwa london to da yake bula mabukarti da abba hikima da kuma shi ja'afar ja'afar din suna gudanar da wani shiri na kai tsaye a kafar sadarwa ta intanet a facebook da kuma youtube hakan ta sa suka gayyato kashim shatima domin su tattauna da shi akan ƙudurorinsu Bulan Habukarti ya ce suna gayyato shugaban ƙasa ne amma kuma da yake shirin suna gabatar da shi da Hausa ne sai suka ga cewa shi Bola Ahmad Tinubu baya jin Hausa don haka shi yasa suka gayyato Kashim Shatima to anan ne Kashim Shatima ɗin yake bayyana cewa zai tabbatar da cewa Ja'afar Ja'afar ya dawo gida daga hijirar da yayi daga Najeriya zuwa London to kanin labaran kenan kuka saurara sai ku gyara zama domin ku ji cikakken rahoton dan na subscribe sanan ka danna kararrawar sanarwa domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun dora haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana taimakawa wajen yaɗa rahotanninmu a youtube mun gode to ga cikakken rahoton mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar apc kashim shatima ya sha alwashin tabbatar da cewa mawallafin jaridar daily nigerian ja'far ja'far da sauran 'yan najeriya da ke gudun hijira sun dawo gida idan jam'iyyarsa ta lashe zaben shugaban ƙasa a 2023. Ya bayyana hakan ne a ranar Lahadi lokacin da ya bakunci shirin fashin baki, shirin Hausa na kai tsaye na mako-mako, wanda Bula Mabukarti, Nasir Zango, Abba Hikima da Ja'afar Ja'afar ke gabatarwa. A watan Oktoban 2018, Wannan jaridar Daily Nigerian ta buga faifan bidiyo na musamman da ke nuna gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Gandoji na sanya wasu maƙudan kudaden daloli a aljihu. Da ake kyautata sancin hanci ne daga 'yan kwangilar da ke gudanar da ayyuka daban-daban da gwamnatin jihar Kano take bayarwa. Daga baya gwamnan ya yi barazanar saka kafar wando ɗaya da ɗan jaridan. duk da ya shigar da jafa jafa din ƙara a wata babbar kotun birnin tarayya Abuja. Jafar bayan an yi masa barazana ga rayuwarsa ya gudu ya ɓuya kafin daga bisani ya koma ƙasar Birtaniya. Sai dai ashirin Shatima yayin da yake amsa wata tambaya kan halin da Jafar ya shiga ya ba da tabbacin cewa Bola Tinubu shugaban ƙasa zai kare haƙƙin kowanne ɗan Najeriya tare da samar da yanayi mai kyau don gudanar da harkokinsu na halal. Jafar Jafar, abokina ne kuma amintacce kuma ina gani maganar za ta ƙare amma a tuna ba ja'afar ne kaɗai ke gudun hijira ba ko da ɗan uwana bula mabukarci yana da dalilin barin ƙasar nan ko da yake ba batun da za a tattauna a wannan fili ba ne abin da zan iya tabbatar muku shine za mu tabbatar da cewa da yardar Allah an warware dukkan al'amura domin mutanenmu su dawo gida in ji kashim shattima mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar apc mai mulki to wannan shine rahoton da muke tafa da shi a wannan lokaci muna fata wannan magana da kashim shatima yayi ta zamto cewa gaskiya kuma ta zamto cewa za su aiwatar da hakan wanda hakan zai baiwa dukkanin wani cikakken ɗan ƙasa